بس يا جماعة مدن توا كمبيان كويدا مكوني على شوكر بركة رسولنا جميع نقول همسين أقوال سنة سنة سنة رسولنا صالح هادي جميع هذه الفصاحة لك أمين تكا يا محمود سوهو لك صوم بعضهم من da son ina muku godiya kwarai ku ci gaba ta da wasu iri amma gaskiya wannan ɗan gari da gaskiya don siyasa cikin nijar amma ba ta ga ganin taron wani gaba da ba ta wuce da hadu sai ni ke zama a mutane tawa sai ni kashiri da ya zaɓi kuma garara na zaɓi mamadu su shekara goma na zama ta da shi shekara goma wani kina ƙasa ta da shi shekara goma ta iya ta ɗauki wanzu mamadu ƙasa gara sai ni ce mamadu su ko president Kuna sasa m a n z u ima i m so Manzuru. Wanda m a n z m a n z u u ko a l a h u a n sana k e t s yace ana so kashi arwa bisa ɗari kai ku ƙara kashi sittin da biyar bisa ɗari a yi zaɓe na birgoci gaba a ba da birgoci da yawa cikin talatin da ɗabara da ɗai mu da tarayya da musawar sauransu da rikin ashirin akwai rabo na jiwa kuma mu da ku ɗan uwanci na zuwanci na ɗari bisa ɗari ba gaba ba ba cin amana ba kuma ni sai gaskiya mu ba kowa mun san ba mun san ba ndoyota aidongo balei elimuzali atana lukulangata toliyangotiba bakusuketa bakukutakeni aisakekulati elikoti atana gamu gaku kubosi kuku